Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muhallin muhallinka rayuwarka tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo harkokin da suka shafi noma da kiwo. Wannan shiri zai sake tafiya jihar Kebbi ne da ke tare da Najeriya domin mu ji bayanai game da noman shinkafa wanda ke neman zama babbar sana'a na mutan jihar. Sannan kuma za mu ji daga bakin sarkin noman duk duniya wanda Allah ya nufa daga jihar Kebbin ya fito. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Ga masara kuma ga shinkafa, ga aca ma ga maiwa ga alikama muna noma arzikin man fetur ya motso kasuwa man fetur tattashe duk duka mun ka watsar da noma mun ka koma akan kwangiloli Madalla a kwanan baya ne na yi tattaki zuwa jihar Kebbi da ke tare tarayyar Najeriya inda na kwashe kwanaki biyar cur ina zagaye sassan jihar domin ganin irin ci gaban da aka samu wajen ayyukan noma da kiwo da kawo bayanai dangane da al'adun jama'a da harkoki dai da dama. Saboda haka wannan shirin za mu mai da hankula ne wajen harkar noma kamar yadda na faɗi. Can ƙasashen da muke kaiwa kasuwan mai ta faɗi to ku 'yan Najeriya yanzu me za mu komawa, ƙara mu koma Za mu fara ne da batun noman shinkafa domin idan ana iya tunawa kwanan baya ne can shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da noman shinkafa ga dangadan a jihar Kebbin. kuma har manoman yankin suka rika yin alkawarin ganin za su noma shinkafar da za ta wadaci gida-gida a faɗin Najeriya. A yayin ziyarar da na kai, na shiga gonakin noman shinkafa kuma na ga irin himmar da jama'a ke da, domin ganin sun cika wancan buri. Alhaji Abdullahi Idris Zuru wani tsohon ɗan jarida ne, kuma ya kasance shi ne babban manajan kamfanin sarrafa shinkafa ta Labana da ke birnin Kebbi, kuma ga abin da yake cewa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da ƙudurin ɗaya daga cikin ƙudurorin shi shine ya tabbatar da 'yan Najeriya suna ciyar da kansu da abinci. ba tare da sun dogara daga wata ƙasa ta duniya ba kuma ƙuduri ne mai amfani ƙuduri ne na wanda ake iya cimma allah ya albarkaci najeriya da ƙasa mai albarka da manoma masu zimma masu ƙoƙari na cimma wannan guri abinda suke bukata kawai taimako in an taimaka musu to lalle wannan guri na shugaban ƙasa za a cimma shi so bisa ga wannan guri ne a bariya can eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zo ya kaddamar da wani shiri na tallafa ma manoman shinkawa na najeriya amma a jihar kebbi wannan tsarin ya samu karbuwa saboda manoma da yawa sun shiga gona kuma sun samu albarka an samu ƙarin manoma sama da kashi 300 bisa 100 an ka kwatanta da yawan wanda suke noma kamin wannan lokaci kuma jihar kabi kamar da ka sani allah ya albarkaci da ƙasa ta noma mai albarka Ah, da jama'a masu kokari ah, yana yiwa za ka san cewa a jihar kebbi akwai kusan hekta dubu ɗari biyar na fadama waɗanda ba a amfani da su duka amma ba wai babu waɗanda suke so su amfani da su ne akwai manoma amma ina tarbe ko to lokacin da shugaban kasa kawo nan an yi kokari an rage yawan waɗanda ba a wanda su kamar yadda ce maka an samu mutane da yawa sun shigo ma'aikatan gwamnati sun shiga ah, manoma su kansu sun shiga masu neman masara sun komo noman shinkafa masu noman dawa sun dawo noman shinkafa masu noman gero masu noman wake da gyada da su sun gwada shinkafa saboda albarkan da Allah ya ma wannan noma a wannan shekara an samu ci gaba an waye gari kusan kowane kamfanin da ke sarrafa shinkafa a Najeriya yana da wakili ko ofis a nan jihar Kebbi saboda ana samu to kaga wannan an samu amfani to bana Ah, wasu kuma jihohi sun shiga sun bi layi daga jihar sokoto ana yi a zamfara ana yi a jigawa ana yi a imo ana yi a nambar ana yi benue ana yi an dai samu sama da jihohi fiye da goma wanda suka shiga cikin wannan tsari da jihar kebbi ta yi shekara daya a ciki to kaga duk kokari ne na cewa shugaban kasa cin gurin shi na a noman shinkafa yadda za mu iya ci da kanmu to kuma da sun sun shiga an shiga eh. kamar nan jihar kebbi eh, an tashi tsaye ana noman shinkafa shi ya ma mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku abubakar bagudu ya samu karramawa da yadda ta hada shugaban kasa har suka nada shi ne chairman na kwamitin hambaka noman shinkafa da alkama na najeriya saboda ci gaban da aka samu na wannan shekara kuma gwargwado yana samun goyon bayan gwamnoni don cimma wannan kuduri nashi an samu ci gaba. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. ganin yadda kowa ya miƙe tsaye a yanzu haka ana ta noman shinkafa ka'in da na'in ko akwai wani fargaban da manoman shinkafan ke da a yanzu Ga Abdullahi Idris Zuru. Akwai matsala. Matsalar tana nan shine za a yi marus. Ah, marus shine an dai tura manoma gona sun tafi. Sun ansa kira. Sun zuba dukiyarsu. Wasu sun sayar da gidajensu. Wasu sun sayar da kaddarorinsu. Wasu sun kame awakin matansu. Sun sayar da sun sa cikin gona. To amma yanzu inda ke da nake maka magana akwai haɗari. hadarin shine yanzu duk iyakokin ƙasar na najeriya an buɗe su fallau ana ta shigowa da shinkafa daga wasu ƙasashe duk da yake ga ƙudurin shugaban ƙasa na tabbatar da mun ce da kanmu to an an buɗe iyakoki gaba ɗai ana shigo da shinkafa to alhaji garba idan aka ci gaba da haka waɗannan manoma da suka sa dukiyarsu da dukiyar iyalinsu cikin noman shinkafa sun ka zo sun ka gama aka zo wannan shinkafa tasu ba ta yi daraja ba menene makomarsu menene makomar ƙudurin shugaban ƙasa na ciyar da ƙasar na abinci menene makomar ƙudurin shugaban ƙasa na samar da aikin a najeriya to kaga abinci ka ina tabbatar maka idan aka ci gaba da yin haka to abinda manomi ya kashe a gona wajen noman shinkafa wallahi bai iya mai da shi balantana ya yi tunanin cin riba an yi mai an yi hasara kana ganin baɗi zai koma baɗi ba zai koma ba kana ganin za a samu wasu za su gaskin wannan harkar ta noman shinkafa ba za a samu ba kana ganin za mu ci da za mu kai yanayin da za mu ci da kanmu na shekara ba ba za a yi ba kana ganin ba za mu ci gaba da dogara daga wasu kasashe don ci da mu ba to kaga in an ci gaba da yin haka to haɗarin shi shine za mu koma a gidan jiya mu ta dogara ga kasashen waje kuma mu muna iya bara muna numa kanmu amma ina tabbatar maka yadda aka fara shi inda an bari ya ci gaba haka nan da nan da shekara biyu ina tabbatar maka Alhaji Garba sai mun kai mu ma muna kai shinkawa wata ƙasa amma yanzu muna azurta eh, kamfanonin waje muna samun ma eh, wasu ma'aikatan wasu kasashe aiki muna samun ma su hanyar samun kuɗi amma mu muna kashe kanmu muna kashe kanmu to shawara gwamnatin tarayya ta bincika lamarin nan ta ɗauki matakin da ya dace don a kare manoman shinkafan najeriya daga hasara bana me hasara idan ka kashe naira dubu ƙarshen ta baka samu naira ɗari biyar ba kaga kai hasara gaskiya ne da farko eh, saboda karancin shinkawan za a dinga samun wasu 'yan wahalhalu wannan sai an daure sai an jure kowa ai sai da an dan wahala ake sin daɗi kaga mu kamfanonin sarrafa shinkawa da muke sayan shinkafa na manoma in aka wadata manoma suna da, tallafi kuma suka noma uh, shinkafan da ake bukata mu kuma muna saya hannunsu da daraja kaɗan kaɗan farashin zai dinga yana kowa ne an samu karin manoma wasu suka shiga an samu yawan abin da aka noma sannan mu da muke saya muna sarrafa su kuma dole farashi eh, yau ƙasa kaga an samu ci gaba kenan amma a ce kamfanoni muna da kamfanoni irin su labana irin su umza da ke kano irin su stallion irin su onyx duk da ke nan ah, da su ebonyi rice duk da na gida ne kuma suna sun shinkafan nan kuma sun miƙe tsaye a ƙara musu ƙarfin gwiwa a ƙara ma manoma ƙarfin gwiwa kamar magana masu kamfanonin sarrafa shinkafa mu gurin mu a tallafa mu manoma idan suka noma muka saya muka casa aka biya ma najeriya bukatar ta ta abinci alhamdulillah to matsalar da ke akwai kenan yanzu kuma in ba ɗauki mataki ba baɗi ba a samu masu guwa noman shinkafa sai dai wanda za su noma saboda cin gidansu. To daga bisani dai mun zagaya cikin ɗakunan da injinan da ke sarrafa shinkafan na Labana suke kamar yadda manajan kamfanin shinkafan na labana abdullahi idris zuru yake mana bayani su magunguna ne waɗanda ake sawa ko kuwa domin ba tun da muka banga ka nuna a eh. ga wasu magunguna ko na kwari ko na wani abun nan ah. da ake sawa ba a buhunan tun daga farko har can ƙarshe da naga ana sa su a cikin buhuna kafin a tafi da su eh to duk wani magani ana sa can gona ne oh. amma idan aka riga aka girbe shinkafa aka yanke aka cashe ta ta zama shinshira aka sa buhu to karshen magani ya kare sai dai hmm. mu in ya zo nan inda kila in zamu aje eh. in muna tuhuman kila akwai kwarin za su ajewa cikin sto mu to muna isa maganin gara ko su kwari eh, amma amma cikin shinkawa yadda za a fara sarrafa ta karshe ba inda muke sa kowane irin magani ba wani magani ko wani chemical ko wani abu da sa ba a sa komai illa ruwa ai gidan shinkafa sarrafa shinkafa babu abin da za a ce maka bai da amfani to suracin ne ake dafa shinkafa da shi ba wai wuta ba tsagaron ta ko ta electric eh. ko ta wato ba sai an yi amfani da wutar lantarki ba a wajen dafa shinkafa ba suraci da wannan host din ke bayarwa ta hannun wannan boiler da shi ake da shi kaga pipe pipe din da suke nan duk sun za su je can kamar yadda ake ji ma'aikata ne da laborin da ke ci gaba da wannan aiki Muna gab da kammala wannan shiri ne babban shugaba wato kontrola na hukumar kwastam mai kula da yaƙi da fasakori ta ruwa a Najeriya, Sarkin Kabi Mustapha ya yi taron manema labarai a legas inda ya faranta zukatan manoman shinkafa a Najeriya da wani gagarumin kame na shinkafa da aka shiga da ita ƙasar ta ruwa. kamar yadda na nemi ya yi mani bayani. Kaga wannan satin yau wata na ɗaya nan ah, da fara aiki. To cikin wannan lokacin mun yi aiki da ni da wanda suke ƙarƙashi na yan kwastam dinmu da officers da kuma yarenmu Allah ya taimaka muna muka shiga ruwa kuma muka hana ma 'yan smogal ko 'yan fasa yi abin da suke so. To cikin wannan lokacin dai mun kama shinkafa buhu-buhu har ɗari tara da arba'in Kuma mun kama mai fetur shi ma cikin ruwa mun kawo cikin wannan kwana talatin da na yi ina aiki dan sana akwai ka san mu aikin mu har kebi ne can ya wuri akwai river niger can da ta ta haɗe da benin da niger da benin republic to can ma kwana biyu da suka wuce mun kama shinkafa can cikin ruwa buhu da da sittin kuma an dade nan dai ba a yi kamu kebin nan ba shekara uku ko zuwa biyar ba taba kama kaya ba amma dai allah ya sa yaran mu sun yi kokari kuma an kama wannan abubuwa ɗin. A gaida sarkin Kabi Mustapha, kontrola na kwastam mai kula da yaƙar fasa ƙwauri ta ruwa a Najeriya. Yanzu sai mu taɓo sarkin noman jihar Kebbin, Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, shugaban Daula Farm, wanda shi ma na nemi ji daga bakinsa, wai shin yaya wannan sarauta ta sarkin noma? To wannan sarauta ta sarkin noman jihar Kebbi ta samu asali daga biki na kamun kifi da aka yi wato na ƙasa da ƙasa ko kuma in ce International Fishing Festival da ake yi na da al'adun gargajiya a garin Argungu. Kuma a yadda ake eh, bayar da wannan sarauta shine daga ma'aikatar gona ta jihar Kebbi da kuma masarautunmu da sauransu. da dai waɗanda abin ya shafa wato masu haƙoƙi ko masu hannu da shuni cikin tafiyar da al'amarin zaben sarkin noma akan aika kowace lokal government su ba da wanda suka ganin shi ne zai ciwo musu ko zai zama musu gwani ko zai fitar da su kumiya ya zama jarumin da zai ɗauko wannan wato sarauta ko rawani ko lamba yabo da ake samuwa so da haka dai allah da ikon shi yasa a wancan lokuta da suka gabata a lokacin tsohon gwamnan jihar kebbi mai girma sanatu muhammadu adamu aleru na shiga cikin waɗanda bagwado lokal gamen ta bayar da sunana a ƙarƙashin bagwado lokal gamen da cewa ni ne sarki numa wanda sun duba irin ababen da nake gudanarwa a can inda gona na take a garin tsamiya a cikin bagwado lokal gamen jihar kebbi so daga nan ne sunana yake zuwa ta ma'aikatar gona har ya je ga wannan kwamiti su kuma 'yan kwamitin na akwai mutane kimanin wajen mutane 40 da wani abu a cikin wannan kwamiti wanda sai an yawo da su an je an duba ka da irin ababen da kake shukawa in dabbobi kake kiwo in me kake yi daga nan ne za a tantance a san cewa eh wannan shi ne ya dace a bashi sarautar noma so da haka kuma cikin yarda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala allah ya bani ikon ɗaukar wannan ah, lamba yabo har tsawon sau uku wanda shi kaga kenan duk ko menene Allah ya baka yau aka ce an je gasan cin wani abu ka ci so ɗaya an je na biyu ka sake samun nasara an je na uku ka samu nasara to ai alhamdulillah so in ma abubuwan suka tsaya daga bakin nan ba illa bane alhamdulillah so amma a takaice daga cikin wannan kwamiti da suke tantancewa sun tabbatar da cewa in dai aka yi maganar noma to ba a jihar kebbi kaɗai ba ko a afirka cikin manoman gaskiya nake ko a afirka dalilin da zan gaya maka kuwa shine na ɗaya ina da gonar da Allah ya hore ma wani yanayi wanda kusan in ce duk ƙasar nan ba gona mai yanayi irin ta a cikin wannan gona muna ɗauke da wani abin da ake kira marmaro da hausa da turanci ko a ce stream ko to saboda ka wannan stream ɗin da yake cikin gonar mu ko wannan marmaro da yake cikin gonar mu wani abu ne wanda shike Eh, kusan in ce ikon Allah ne da kuma wannan marmaron ne muka samun mu wannan gona suna daula farms mm. domin idan ka je can to ni'ima ta kai karshen ni'ima ba wani yanayi da babu a wannan wajen kuma idan ka je wajen nan ba irin abin da ba za ka shuka ba wanda ba zai yi ba ka san nan kasan hausa mawuyacin abu ne ka iske gonan abarba to idan ka je wannan gonan kana tattara da abarba shuke za ga irin su plantain shuke za ka ga banana za ga kwakwa ta manja za ga kwakwa kuma mai ɗaya wanda ake fasawa da 'ya'yanta a yanzu nan nake ga maka so su irin su gwaba ko mangoro wannan sun zama ah, ruwan dare kowa kusan Eh, yakan iya shuka su a gona ko bisa tudu da sauransu amma saboda wato eh, yanayi mai kyau shine na ƙasa shine ke shaida maka da cewa akwai ababen da ana ganin ba su yi ƙasa hausa amma wannan wuri kuma ana tara suna yi insha Allah so wannan kuma wannan marmaron ah, abin mamaki yakan bugu ruwa daga saman tsauni ruwan yana gangara kuma yana shiga cikin rafi ya shiga ya je ya haɗu da wani gulbi a ciki to da wannan maɓuɓɓugar ruwan shine muka saka mu wannan gona daula farms mu sake bin sarkin noma Muhammadu Hakimin Jiga, mu ji irin abubuwan da yake nomawa da kuma dalilan da suka sa yake ganin ya ce zama sarkin noman duk duniya. Don yanzu idan ka je wannan daula farms nake gaya maka za ka tara da shuke-shuke wanda ba ruwa ake ba su ba amma kuma gashi nan sun yi zakkyau da sauransu kai hatta shinkafa nan da ake nomawa ta rani akwai inda muka shuka ta ba ruwa ake ba ta ba mun ɗebe ta damina mun shuka ta rani mun dasa ta har mu ɗebe ta kun ba ruwa za mu sake ba ta ba kawai muna zuwa mu cire mata ciyawa kuma mu kawo taki da sauran magungunan da ya kamata a samata mata a sa mata amma ba don waye tunanin sai an yi rinka bata ruwa ba so a wannan shine nake gaya maka ta ne muka samu sunan wannan gona a daula farm baya ga haka wato kamar da na gaya maka da sunan noma ba wai afirka ba ba ƙasar duniya da zan zo wanda ba zan ansa cewa manomi nake ba wannan kuma sai allah ya baka iko eh. ka samu ziyartar gona na za ka tabbatar da muna aikin gona eh. na biyu kuma na yawo don neman ilimin aikin gona musamman irin zuwa isra'ila zuwa irin vietnam zuwa irin thailand musamman kawai saboda in tabbatar da yaya ake aikin gona na a can in gani kuma in zo nima in gabatar da shi a wurina to kusan yanzu in ce maka akwai wani tsari da na fito da shi a wannan damina mai zuwa insha allahu ina mai tabbata maka cewa ba wai najeriya ba ko afirka idan ana samun manomi na duniya wanda zai san cewa yana noma to za mu samu kanmu a ciki saboda mi saboda mun yi amfani da masu ilimi eh, masana aikin gona kuma mun siyo kayayyakin aikin gona na zamani ban mu taɓa yin aiki da su ba wannan daminan ne muke so mu tarba da su kuma bayan damina ta shige a cikin wannan tsarin waɗannan kayayyaki na aikin gona na zamani za mu kuma ci gaba da na rani saboda mi saboda wannan ruwan da nake gaya maka na wannan marmaro mun so wato na'urorin da zai sa mu yi amfani da waɗannan ruwa mai aiki ba rani ba damina a gaida sarkin noman duk duniya muhammadu hakimin jiga masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na muhallinka rayuwarka a madadin injiniyan namu hassan lasan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.